Bismillahirrahmanirrahim. Sabah. ta'ala kamata ma qaluhu ga abin sun ka faɗa min alkanzi na taska wal bustan da gona walakin akharahu ila al in Allah ya wuce da ya maka ya yi ba da jannatin lamu wadanda ne da jaririn wanda yana gudana da shaka da cikin wannan kamfanin al'awar ramu wajen ala ta ala ya da cikin da ya ma'ana ma'ana ko ba ya ce su da wasu wanda an wa'ala na ma'awar ma'ala da ala da an shakka ma'amu kawai zuci da zarafi da zai ma'amta alaihi a rabuwar da Allah yana yi sun yawa a yin kusuran bela ne zan akan bin nan a mutum gida a kullum da kowane ko kowane na yin hadar da zuci ya kasu da gida ya wanda ba a yi ne ke maka da ala abin na ma wani ne bal ما استمروا الساعة وما قدرت على ما أوتي عنه يدعو للمال هذا الرجل إجرابا إلى ما هو أعظم إن ذلك تكذيب للرسول وأن تجد على وهذا تكذيب للرسول وأن تجد على أو متصل بقوله تبارك الذي شاء ثم بناية ذلك فإن الله يجي تبارك الذي شاء إنكارا منه ala alai wa yake da kuma kan kammala ya ana man kan zaba da an wanda yake da ta kiyama kai bai mutu ya a ba, ya zai kan da kuma nan ba eh ko da ta ba kan da ta sun kai da ta kiyama su ne da kai saboda su ne da kai da ke alama ta duniya akan kayan duniya fazaru sai suka tsammani Allah karamata annal karamata imani girma da matsayi da daraja da suka ya ta da mutum saboda su da lafiya ya cikin da su wani ne da mafi ne da da da da maka ba a ko mun ta ne su wanda ya kai da ba a ya da na masa da ruka na ruka ke da makarciya da ita wani. Liman haqiqatan aw kana bi ma'alim wanda kuma ko magana da amma dai wa dole yin magana da zuri da cikin nesa wuya a an annana ta kara alam ita wuta wutan da lahira wuta alkiyama wa tana kalluwa kuma kallon gari da min masirar da amin min masirar da aka amin da ya shekara ɗari suna inda da nan ya shiga a cikin ruwan da nan na ruwan kulancan kalmin da ke kada yi ba a haka la haka inda da ya na akal ta karba na kama kushi kalkalba na kama da kushi da za ka iya kada kushi ne da wani yana da kabar da kushi na kushi وبشير الصوت صوت صوت شديد من السلام كما أمرت من الدين بما مكعب ولعب رؤيته هو إنه جننسى ولما كانت الحياة لا يشعر فيها بل يجد دون بل يجد إلا وقت يزرع الرعيوة ba shakar ta mata wani gini ba in ban da ginin da abu amkan sai an yi harkar lawa Allah ta halika da ta cikin wuta hayatan wani irin rayuwa wata ra'a sun kanta wata da yanzu na wannan ومنها تجوز أن مكان المكان في مكان في مكان ومنها بيان akwai bayanin da ya gabata fara halar da ya zama hali alhali duk mutum ya yi kunci da ita mai kunci ne ziyarar da azabar kayan haram wa an ji da ababu yi wa yi ka alayhi ana kuskawa ga yin kamar da yi kan zaunin kamar yadda aka kusa azalu domin ga saurawa ليشتد عليهم كربهم أو بشد كنانها قال لي أبوابا

wuya ta kawo kuma su aka wuce ma su kuma aka da au da jira na da kasar in za ne kalma kano na su da jira ta kura halal yadda mazamar halal suna kura halal wani azuma suna kira ويقول مثلا تعال يا رب يأتي عليك الحقوق أي هذا هذا ولا يجيب لغتي ويقال له أجل

kullu waqtin waqt sabura saburan agar kowane lokaci lokacin wata wata alaka ta karba alaka yanzu ita ba ce ta ta jima ba Allah karim mutum yana jin wagga amma kuma ta san malahira gaba da gaba to ci gaba قل أذلك خير أم جنة الخلد الله

abin tambaya khairu shi yake ku zabe shi am jannatul khuld ko aljanna dawama allati wa idha hal muttaqun wanda an kawa ma wajen tsoron Allah alƙawalinta masu kare kansu da shirki da shirki wa kullu sharrin da dukkan sharri wal istiwamu lit tawbi wa tawbi ala wajhi tahakkul wannan istiwami na tawbi na zargi da kuma fifitawa akan huska ta janci kama ya ƙuru kamar yadda yake cewa man yadriba abdahu da ke bugun bawansa li mukhalafati amru min yasu amma al'amarin sa a ɗaya bu amzali ba. shin wai a yi ma duka ba tashi ya yi daɗi ko ku ba ka zauna lafiya ga wannan jancina Ka lahum ta zama gadi fi ilmihi ta'ala aw fi lawi ko ku cikin lawal mahfuz ta zamo jaza'a sakamako sawaba sakamako masiran makoma marji'an makoma wa ta'biri bil ma'qi lija'ala al mutarattab lija'ala al mutarattab non sai abin da ake saurare tarwaqi kamar abin da ya kuma ambatan masiri ma al jazai li'anna ladatul na'im don da'in ni'ima dun ni'ima ga dan adam in ya same ta la takabulu ba ta cika illa idan damma ilaiha tayyibul manzil sai in ta kumsa majiji ne kyau duk wanda hake da ni'ima in ba ka da makwancin kwarai gidan kwarai da zaka zauna ni ma kai na'am lahum fiha yasha'una khalidin نعم كان على ربك وعظا مسؤولا والدين سنة من قدر مدوما حال من فائل يشاءون لازمة suna da suna abin kaddara madawwama kana wa aduhum ma zikira kuma adin su abin da an ka ya zan wannan alkawali alawar rabbika kan ubangiji ga wa'adan alkawali na masulan wanda yake abin tambaya ya salhu man wu'ida yana tambaya ga wanda an kawo alkawali ne rabbana wa atina ma atana ala rusulka in alkiyama ta tsaya wanda suka cin cimma irin wannan dama za su ma Allah ina alkawali ne kai mana kawo au ko kuma tas'aluhu lahum al mala'ika ko mala'iku na tambaya musu Allah alƙawarin da musu rabbana wa adkhilhum jannata adnin lati wa'ata Allah ka shigar da su aljannar dawama wanda kai musu alƙawari au ko kuma ga wani tafsiri ko haqiqun an misal awai ko kuma ya cancanta a roka ya cancanta a nema na'am ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول ويوم يحشرهم جميعا وما يعبدون من دون الله ويوم ي... ويوم نحشرهم وما يعبدون ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم فيقول وأنتم وناشرهم رانا نمكي تتراس بالنون للجمهور والياء لابن كثير وحفص والدليل للكفار لأن ذكر المتقين استدراج جميعا متى مقابلنا المتقين وانا عايشنا به استدراج ليس مقابل فريق الجميع بين مقيا ولا قبل جماعه على وجه التقابل اسك فسكه الداوان كاوان افضل wa ma ya abuduna min dunillah abin suke bauta ta ma wanda ba Allah ba ai gairi wani sa in kulli ma'budin suwa duk abin bauta ma wanda ba Allah ba wa minhul mala'ika suna bauta mala'iku wasu su wa Isa suna bauta ma Isa ko zai suna bauta ma zai wa ma ya umul aqil abin da ya jami aqili wa gairi da wani sa au da bihi wasu ko ana nuna sifati ai al-ma'bud au gallaba ko ko yarin ja da gairi al-aqil ilka sarar da yawa domin wanda ba akili ba ya yi yawa fa yaqulu ta'ala bi taqtiya lil jumhur ala talwil al kitab wato an zo da wannan magana akan launi launi wa bil na ibn amir ay yaqulu lil ma'budin ukala yana cewa ga wanda ake bautawa masu hankali au ga ko su yanzu ku Allah Allah na sa su magana au ya takallamu bil hal ko ko suna magana amma da lisanul hal abinda Allah ke ce musu a antum yanzu shin kuwa a zalartum ku kuka fatar da ibadi bayi na haurai waɗanda bi amurkum iyahu zai ibadi ku kuka umarce su su mota muku abin tambaya amhum ko kusuwa zallu sun kafa ce ga sabila hanya sabila laki hanyar gaskiya da ku sun kawo bi arabun bin jira su alal nazar ka badu a sai shi ta tace wa alal murshidin nafsi sun kafar mai shiryawa wanda amma nasiha su'alu tawbihi lil abada wannan tambaya ta zargita ga masu bauta idza ajaba al bima don haka lokacin da wanda ke bauta ma sun ta kankama wato waɗanda sun ta aje suna bauta mutu su waɗanda ake bauta ma sun ka amsa da abin sun ka amsa liyar zalibi zalika hasaratin domin hasaran masu bauta ya kawo wa fadihatin da kunyarsu وتقديم المزد إليه لكون الفعل واقعا بلا ريب جنجنا ومزد سوى غريب ومن وتشيون الفعل بأقوانا باب كان سوى إنما السؤال الفاعل وان يا أيوة تشيء أكي تنبيع ذاك تنبيع سؤال سكت سبحانك قالوا سبحانك ما كان ينظر إلى ما اتخذ من دونك من أولياء نعم. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نصوا الذكر وكانوا قوما قالوا سبك يزبها لك ذلك يا تبت ما أي لك أما لا يليق بك sarki ya tabbata gare ta ya ubangiji ga abin da bai cancanta da kai ya lahu anil andani nisan ta Allah gaba da kishiyoyi au ko kuma ga wani tafsiri ta'azzurun min nisbatil idlal ilayhim mamaki na jingina batarwa gare su la'annahum don suwa in ma mala'ika ko dai mala'iku wa anbiya da annabawa to ai mala'iku da annabahu au jama'a da to ko ko a ya zama sandarauna kamar itce ko dutse la hayata la ba rayuwa gani ta to yana yuwa ya zama maki na a jingina musu adda wani dan an ce mala'iki ya bada wani abin mamaki ba annabi ya bada wani abin mamaki dutse ya bada wani abin mamaki yana wa ko zan haka su ƙalu suka ce su bi halaka tsarki ya tabbatar masa. mata na yan da na bai koyuwa gare mu ma ya fi bai inganta lana gari mu an nafi da mulki min awbiya wasu masoya min dole kuma bayan ka gari kuwa ne maƙulul awwal wa min za'ida li takidin nan wa ma qablahu a sani ay ma yaliqu bina annaka walla a ahadan dunaka ne ko yiwa mu wani mutum guda koma bayan ka kai ba na a ba namur ya za mu mutu wani guda Ya an yata walla na mu kimci mu dunaka ban ya Allah mun ba mu ya za mu ce mu a abin da ya kawo wagga har sun kai barin imanin su walakin mata'atuhum sai da Allah ta ji da su daɗi wa aba'ahum haji da umarnin su dani bi anwa'in na'am nau'in ni'ima Allah ta ba su duk abin suka wantsalawa cikin duniya duk abin suka ta sama ba kai Allah shi ya kawo sun kace ba wani babu ka sai wani wa dulul umri Allah ta ba wa tsawon rayuwa sun shege fastagar ku sun kan nuta ishawa cikin shawa hatta su zikira har sun kamance da kowa azi ana yi balle qur'ani hatta ga faluha sun karabkan an zikiri gaban sunata? aw tazakkurin ko ko turawa ya ala ikal imaminka aw tadabbur ko ko lura bi ayati cikin ayoyin wal imani ba da imani Allah abinda adami ne nan wa qalu sun ga mu qauman mutane buran halakaku halikin halakaku mabdarun wasu bihi wala za ya sauyi bil wa'id wal jab don haka shi buran mazdari na wanda yake an sifanta an ka sifanta da mazdari don haka da guda da jam'i to suna yin daidai au jam'u ba irin kuku jimi na halakaki ka a'idi wa audi qala ta'ala Allah ya ce multifita yana mai waiwayawa ilal abada zuwa ga masu zuwa ilal abada zuwa ga masu mutunta kafafan bitobi don isa ka tobi فقد كذبوكم فقد kai jama'a mutum ya zo ranar alkiyama ya yi tsiya ci wanda ya bauta ma wanda ya bauta ma ya ce ba ruwa na ci ne bauta ni ina sakin Allah balle ni icabi to an gama wagga sai an ka dawo ga wani sun kai bauta Allah ya ce faƙar kan zabo to sun kare ta ku masu bauta wanda kun kace kun bauta ba sun kare ta ai kazzaba la ma'buduna a al'abid abin bauta sun kare ta masu bauta bima taquluna abin da kuke faɗa bil hoqiyya lil jumhur wa tahtiya lil kafiri aw bi kaulin da zancen su innahum aliha aw haula'i adalluna ko ku wadanda sun ka sun ka fatar da mu wa yajuzu an yakuna al-jar wal majrur badal shimal min damil li'anna cewa yana cewa kazabtu wa sababbihi duk gudana wahidin fa'il ma'ana ma'ana su gudana wa ma wani ba su da iko bi taktiya lil jumhur wal fawqiya li habs ai lahu wala an su ba su da iko balle ku babu mai iko cikin ku sarfan karkatar da azabar lil azabi da azaba an kuma wala nasaran balle taimako man an hana wa lakum gari da azaba babu wanda Allah da ba cikin yanzu kaka an kai ga wakacin azaba ba su ya kautar da ita gare ku kuma ku jiwa kuma bauta ta koyi ta da duniya kuma an kai ciki hukunci za yi. yanzu ka in muka samu daga cikin ku yanzu ya يظلم Allah ya ce wa manya zalim duk wanda ya zalunci bi shirki da shirki au au da gari ko da wani zamin kun cikin ku ajwal mushrikuna awal mukallafuna ko mushrikai an kai magana su ko mukallafai duk tafsiri na zuwa haka wallahi kowa mun ka samu cikin ku yayi zalunci ne duk muna kwankwala bai azaban azaba kabiran babba shi da mai tsanani fil akhirah wa sharru wa an amal kafara wal fasqa shar'in ko da yake ya ga da kafirai ya ga su kai ko muka yi da da'il da za'i da adami tawbati muƙayyadi na fa da hukumtar da sakamakon ga in ba su ba wal afwi da kuma shi iya. sun ma daba sannan Allah ya amsa an shi masu shi masu wanda sun ka ce mali haza rasul ya kula ta'am wanda samu wannan manzo yana cin abinci to Allah ya amsa da kauli na'am wa أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وما أرسلنا قبلك قولوا ستي سكي ما لهذا الرسول يا كل الطعام ومنا شيدا متى يا كاي محمد وما أرسلنا بمعيكو قبل قبالك من المرسلين لمن ظني أحدا أيا إلا أنهم ليأكلون الطعام sai kowanne cikinsu yana cin abinci wa yamshuna fil aswaq mu suna taya ta sunne domin su yi da sayarwa fa anta mislahu to kai a wasu haki fi zalika cikin wannan wa qad qila lahum kama qila laka ya hankali abin gada an ka faɗa maka su ma an faɗa musu muna tare da kowa wato kullun in an ka ce abu wani ya maka shi mara daɗi ya ya hankali ba zai taɓa wa ba in je wani to ya ce a mai taɓa kowa ba sai kai wal jumlatu ba'du illa sifatu mahzuf ai illa rusulan yaquluna wa ma arsalna qablaka min al-mursalina illa rusulan yaqulu sai manzanni suna ci ni dalalatul mursal domin gwajin mursalai a akan sa wa uqimat aka tsaye da sifatu muqam sifatan sifa muqamul qais qawli ga manzan su ma minna illa lahu maqamun ma'lum ay ma minna ay ahada wa fihi dalil nan wannan aya akwai hujja da dalili fara fara أن المشي في الأسواق فيها كسنة وفي السير الصحيح يكي يسوى من عادات الصالحين هنا لك سكين أبي أموتاني كيرك باين الله لك هنا تعالى ركوة أشياء موتاني كيرك كسوانك لكن قال ابن العربي في الأحقاء مريبك على تنغريك سيدي ابن العربي ياتي تكون أحقام الأشياء wala ma kasurar batil fil aswaqi lokacin da fanna ta yawa cikin kasuwanni wa zahara fiha malaikin ababan kyama ta babbayan cikin kasuwanni kariha ulama ona sai malamu sun haƙi hula hashidatta ne arbabil falali amma ma abuta daraja da girma almuqtadi wannan akwai da suwa dini gadi don mi تنزيها لهم عن بقاء التي يؤسى الله تعالى فيها don su kare kansu daga bagirin da su saba ma Allah ce. Ai, inda kasuwa lalan kasuwa ta wata ke, to manyan maluma su yi alɗiɗi su yan kasuwa. Imam Abu Hanifa ai ba za ku. Allah gane da mu inta. Waje Allah ba abakum. Mun sanya sashen ku ayyuhan nasu fitinatan jaraba ta hitina libalin gafashi ta musiba libalin gafashi ubtuliyal gani an jarabce mawadaci bil faqirin talaka ba kasafai mawala mawadaci da talaka karuwa ba ko dai talaka ya gwada bai da bukata abin da aggare don mi zai mai gani ka san akwai haka nan ko ya haifin shi mutar talauci amma bai faɗi ba ko ko shi mun bola ce ya ga awa talakan da ya kai mai ko ina yana tara mai hannu a aro wa sahi an jarabci mai lahiya bir mai da mara lahiya wanda an mara lahiya kullum gani shi da mai lahiya yana yi wani gani gani wa an jarabci madaukakin mutum bil wabi da wanda abin kasar daraja wanda bai da daraja bai ganin darajar mai daraja shi goma mutum ganin yake wanda bai da daraja wani na wa an jarabci manzo bil musulmi ne gwanda aka aika zuwa ya kulu sani na nuna cewa fi da dukkan ina muka yi sauka Malila a aqula kal nissa ban zama wa kama na farko shi da ke don shi bai ya zama wadaci ba mara lahiya zai ke don bai mai lahiya ba mai kasu ta daraja zai ke don bai zama daraja ba wanda an ka aiko ma manzo ya ta domin shi ma ba aiko shi ba shin a tasbiruna ko kuna hankuri alama ta laƙawar bisa lamin kuke haɗuwa yamma nufin lumta abin da an ka jarfi ku fihim da suwa istihwami ma'ana al'amru ma'ana ku ya hankuli mana ya ma'ana al'amri da sabu ba da bayanin wujibi bayan bayanin abin da ya wajabta aw illatin lij'ala ko ko yanzu wani jadin na ga ja'ala ay lina alama ayyukum yasbiru mun yi haka don mu san cikin ku wannan zai hankuli wa bai Allah ya taimake mu wa kana rabbuka basira ubangiji yanka ya ya zan mai gani yamma yanzu ga wanda ke hankuri ko bai malla yanzu ga wanda ke hankuri aw bai manya su ga wanda ke wakilu ka daga manzanci wal istiwa da zabi aw bai sawabi ko da daidai fi ma yubtala bi ga abin da aka jarfi shi shi wani gari da wani sa wannan ubangijinka ya zan mai gani ga wannan abubuwa na'am وقال الذين لا يرجون لقاء لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا فقد استكبروا في أنفسهم وعند العمر wa qala allazina la yarjuna liqa'ana waɗannan da ba su tsammani haɗuwa da mu su bashi lahiya ai la yakhabuna ba su tsoro aw la aw ya'maluna ku ba su buri da liqa'ana wal wudi ba su tsana kiyama aw jaza'ana musu kamakon kamakon mu anil amali ka ayyuka ne ala qarai don mi lukubri don kafin laula min hana kunzila alaina a tsuwa gare mu mala'ikatun mala'iku fa yakunu su zama rusulan manzanni ile na zuwa ga mu don me aka ko mana mutane ba aiko mana malaiku ba aw utbiruna bi sidqi ma bala ko kuma su ba mu labari da cikin muhammadu in ba ya ko manzanni mala'iku ba to a ko mala'ika zai ce muhammadu da kai kai auna na bana ko ko buga ubangiji namu ya murna ya umurce mu wayan hana shi hana mu bila wata ikin ba da wata da mala'iki wala ita ba babu sharuɗi tsakanin mu qala ta'ala Allah ce oh da jinta kabar sun yi girman kai fi sha'ani an fusu a cikin sha'anin ta hatta aradu har sun ka murada laha gare ta ma la yattajiku abinda bai yiwa illa lil amrad sai ka ce ku min al anbiya illa annabawa wa akbar min zalika kuma girma da haka wa'adu sun yi girman kai da jawo zuwa hadda sun tsallaka haddi utuwar taurin kai kabilar babba a wannan wanda ya kwaiwai walla mu zuwa ba kasar masu ku fiye ta azubu kana hukila ma a kan da istigbari mi a bai sanadin girman kansu wa ma a kamar utuwar mi a bai girman taurin kansu ai su ara zuwa bikin suka bijire alal motsi zai kawai motsi sa wa talabu sun ka nima al'amuran kansu alhabisa mai muni ma dole ko malami qus abinda abin dan mali rayuka ta tushi kowa bayan sa alqadsiya wanda aka tsaka su da amuna na garai da daga tsaka tana neman wanga amma ya tushe mata wutu bilwabu ala asli bi ilahi alata zai ibda bi maryama cikin suratul maryam yawma yarawna al malaika yawma yarawna al malaika أولئك لا بشرى يومئذ ai ramar mala'ika ta ko kuma yawan ranar mutuwa aw yawmal qiyamah ko ranar kiyama musiba ko aw ma dalla alayhi fada muku da abuwa babu labarin wani ko bishara ko zikra inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullu mu'minin da duka mu'min aw lahu ko ko babu bishara ran wani ko ga an ala ki wani alheri ne ga bayanin da an da bayanin cewa abin nan na lakin kowane ma ni shi ya a cikin mutum ya kuka a rana bin mu ba ma ne ya da kuka a kowa kuma ran mutum ya kuka a kuka a rana ya da wai ku suna cewa ai alkaba ya za a rufa malaiku malaiku inda da mutum mutuwa a wani yankuwa ya ma hijiran ma'azura yadda kuka kama duniya wai suna neman mai kariya wanda aka yi tarewa ala'adun duniya inda da waye ne suka mutu wanda wa suka nufi da ya kuru da zai suna wani wannan shi makabashin da aka kan mutum neman mai ai kukan wa mu'az da sa'i suna suna neman sani yana bala'i wa hijira da asali alman ya suke fito huwa min masali da lalli a da wato a cikin masari na alaƙi a da zakara na siba wato ko ma'azuran min mubalaka ce ta kalilin aliyali ta kalilin aliyali kamar dare maki awul qa'iluna ko masu an kalimatu kalma umul malaikatu la yakuna ne da yawo kuma kuma kuma kama kuma kuma kuma kuma kuma kuma an an sun ta kuma kuma malaikatu sun ta ma'ana aw ala na'i ko kuma sun wuta ومعنى عنه إذن حرام وسو حرام محرم أكان حرم كان لازم بل ميلين الكفران كامر أو اللي الجنة أو المشركوا بشعر إن يا زما سيدو لك بدنا وذاك من حرام أنا يجب أن حرام وما معنى أن حرم كان حرام أن حرم كان الجنة أن حرم كان الله سليم وكفي الله وصلنا إلى ما

mata ya bar ya yi guda uku mata kuma ya bar mata dan uwa ne da mai wani suka gani mutanen jama'a da sai ya su bashi ko ku su su suna tsaya a ba ku shi jama'a kuma yana yin sun musu babu babu ne amma akwai kudu na tsoro ya an ka bari wurin ya sanin wuri wani yana cikin masu sallah domin domin masu ba da wanda ya rasu shi ma ya an samu waɗanda abuwa suka zama su hukunci da kuma zai shi da sallallahu alaihi wasallam ya aiki wajen wata ba a ta gaba ina tafiya sai ni kira ina nan saka ta waye ina neman wani wani a cikin ma amma ban ba to kuma shi a bawo ne haka ta a wannan lokacin kuma akwai kuje zakartu da musalika in an samu da dama ta samu mana ya kuma na yi sallah ya kira kamar ka aka yi ya dafa da sai an gani ke mutum da ma ya kuka an tafi an da kula bai da ya kara ai amma ya ishe shi ka yi haka da hannun da kuka ka sha wa ka hannun da kuka sai ya shi an tafi da an tafi ثم ضرب بيده الارض فانا يقول فقال عنه كبرا ولا يامر على كلمه وما باع الجماعه العالم والمعافين سيوم الوحي صلى الله عليه ومن الشيء الامر من بدع عليه بالنسبه للامر تاشي يقول بالنسبه للامر شاء الله हमारी आगे लगाई मेरा मिला हमारा तो लोग تفقهوا فإنه يقول معنا النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه بجلد رهبان مرة

ko da ran a yara mutu amma ta yace a zai ga Allah da Allah ta kai sallar ba ta ta ba dai ya wanda aka ce shi ga Abdullah bin Umar ya amara shi da wasu salli da dai to shi ko kusa kan أو دار مرادا لأوليائه ولا أبدو مساوي عليه وهكذا من سورة خرجا وجئنا وهذا المثل وجاء yake zai alai ba ku ji wannan matsala wala ku ji ku sa'awi ba su da rafana ku ni na yawa wannan bayani ke hauza da kuma ta yi kwari hauza da kuma ne mai yawa sai kuma tura da ne kuma da shi sala ba an kuma da da ba sai ka aji bi alayhi ma wannan wala su yi ta ba wa haka da mun gurbe ne ba da lagari haka ne ya ta fi zuwa bi challenge ye ye ye ne da ta sai ki bari ba sai ku fara ba da mun gurbe ne ba da lagari ba ba da ko ni qur'ani aw ka ka da wata mu ya da da shi ke da ya na so ko ne ya ne ka ka bayani da shi ba ne ke zuwa da matan da zai so domin ya zo suna cewa a cikin a cikin da ba a cikin a biyar uwa da mu shiga mutunci ka ana zama da shiga mutunci yaya ana zama da shiga addini ana zama da shiga shiga don haka wanda ya ce shi koyar da alƙali ko masu kamar babu shirin da ya fara shi bayan da aka

don haka ya aka yi irin wannan yana hukunta ba ta ba a yi yau kowa a kan rukunan ke da don da wannan rangama za a yi abin da ya amfani na ga ya ga yau da ya yi na ga cikin farnan da mu ai gaba an bar kuɗi ne don ba a yi a raba wanda aka yi a bayan gidan mu amma da ne da ne في الحدود لأن تعالى الله وعلى نعم. Thank you. goma da ke amfani da wuri da wani wuri ba iya a da shi wuri da su ne da yawa wani wani ke wuri wani Hampir ada dah adik abang poni poni pandai. Orang pandai di sini ini poni. Selang kau kerja di dalam hari itu, ibu ni katakan, berapa orang? Kau makan lah. So, macam kita ada di sini, satu orang, satu orang kita pergi ke tashi za ka amfani da da yi shi ko sauran abin da aiki da hannu ne wani shi gudun mana mun shi gudun sai sai tsawon wani ne ka sai to a yi to har yau ne ka ta dawo hannun waɗannan da ta ta don haka wanda ya ce wa can ko sai da hannu wani ya zuwa gida tashi su gona shi ya zuwa ba su gida ba su gida su ne su samu